karfe takwas, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umar Sani. Ku jama'a barkanmu da sake saduwa da ku ga kanin labaran duniya. A Najeriya tawagar lauyoyin da ke kare jagoran masu fafatakar kafa Biafra namdi Kanu ta ce an bukace shi da gurfana a gaban kotun kolin kasar da ke Abuja ranar 21 ga wannan watan. Kasar Togo ta bayyana ta na samun gurbi a sabon kawancen kasashen Sahel na IS. Amurka ta bukaci jakadan Afirka ta kudu ya bar kasar cikin gaggawa bisa zargin shi ga nuna kiyayya ga Donald Trump. To labarin yadda suke. rahotanni daga jaridu a najeriya sun nuna cewa ranar 21 ga watan maris inda muke ciki ake sa ran jagoran masu fafatkar kafa a kasar biafra in namdi kanu zai gurfana a gaban kotun kolin najeriya a gaban babban alkalin wannan kotun james omoto show da ke abuja da yake magana da jaridar daily trust lauyan da ke kare shi a e shi mako ya ce tawagar su ta shirya tsafkana a shirye take a yi zaman a watan satumban 2024 kanu ya bukaci mai shari'a binta inyako ta kotun kolin abuja da ta tsami hannunta daga shari'ar da ake masa hedkwatar tsaron najeriya ta ce dakarunta sun halaka jumlar 'yan ta'adda 74 da kame wasu da ake zargi 130 tare da ceto mutane 61 da aka yi garkuwa da su yayin wasu samame da ta kai tsakanin ranakin biyar zuwa 13 ga watan maris dinnan da muke ciki daraktan sashen yada labarai kan ayyukan rundunar manjo janar marcus kangi ya shaida hakan ne cikin wani rahoton mako-mako kan ayyukan rundunar jiya juma'a ofishinsu da ke abuja barkis ya ce samaman ya ba su damar kwato bindigogi 71 da suka hada da ak-47 32 da kuma kananan bindigogi kira gida 15 a jamhuriyar nijar 'yan siyasa da fararen hula sun fara diga ayar tambaya kan makoma tsohon ministan man yan kasar mustapha barke wanda aka daina jin sa yau sama da watanni biyu a cikin ranaki sha uku zuwa sha hudu ga watan janairun wannan shekarar ne wasu mutane da ba sa sanye da kakin soji suka yi awon gaba da shi a gidansa tare da kai shi a wani wurin da har yanzu ba a bayyana ba ga dukkanin alamu kasar togo na daf da shiga sabon kawancen kasashen is da ya kumshi mali da nijar da burkina faso waɗanda ke karkashin ikon sojoji a wani sako da wallafa a shafinsa na sada zumunta ministan harkokin wajen togo robert dose ya ce kasarsa na shirin haɗewa da ƙungiyar is wato alliance digital de sahel a faransanci hukumomi a kamaru sun rufe gwamman da ba sa bisa ka'ida a babban birnin kasar yawunde kamar yadda wasu majiyoyi suka shaidawa kamfanin dillancin labaran afp shugaban gundumar yawun da ta hudu joseph allen ya bayyana cewa akalla cococi 88 da suka saba doka aka kulle yayin da guda goma suka amince su bi doka wani bincike da mahukunta suka gudanar a watan yuli ya gano cewa kashi ɗaya bisa uku na cococi 615 da ke da kwai a ƙasar na gudanar da ayyukan su ba bisa ka'ida ba Ƙasar Amurka ta bukaci jakadan Afirka ta kudu da ya fice daga ƙasar ba tare da bata lokaci ba. kamar yadda sakataren gwamnatin amurka mark rubio ya sanar ta shafin na x a jiya juma'a amurka na zargin ibrahim rasul da nuna kiyayya ga shugaba donald trump tuni fadar shugaban afirka ta kudu ta yi na'am da korar jakadan nata tare da bayyana jajircewarta na ganin an kulla alaka mai alfanu tsakaninta da amurka sojojin da ke rike da mulki a gina konakiri sun dakatar da jam'iyyun siyasa 28 da gudanar da harkokinsu na tsawon watanni uku a duk faɗin ƙasar a jiya juma'a daga cikin jam'iyyun da gwamnatin rukun kwarya ƙarƙashin janar mamadu dumbiya ta rusa har da rpg ta tsohon shugaban ƙasa alfa kwande da kuma ta jagoran adawa da ke gudun hijira ufp sadio ture kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwa kan aikata laifukan cin zarafin yara ta hanyar lalata a sudan mai fama da rikici a wani zaman sa da ya yi ranar alhamis da ta gabata ƙungiyar likitoci ta msf ta ce a shekarar 2024 akalla yara 221 aka ci zarafinsu daga cikinsu akwai 'yan ƙasa da shekaru biyar sai kuma biyar daga ciki jarirai ne 'yan ƙasa da shekara guda da haihuwa majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutum miliyan talatin ke buƙatar agajin gaggawa a sudan waɗannan labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi fadar shugaban faransa elize ta fitar da sanarwar cewa ranar 28 ga wannan watan na maris shugaban kasar emmanuel macron zai karbi bakoncin takwaransa na lebanon joseph aoun wannan dai wata hanya ce ta ƙarfafa da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da suka kafa ƙungiyar g7 sun jaddada cikakken goyon bayan su ga kare mutuncin ukraine a matsayinta na ƙasa dunkulalliya a ƙarshen bayyana hakan ne a ƙarshen wani taro da suka yi a cikin wata sanarwa da suka fitar a kanada haka kuma ƙasashen sun bukaci kai kayan agajin gaggawa a gaza da kuma